Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji inda aka kwana game da batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar tarayyar Turai. Za mu ji ina aka tsaya game da kisan fitaccen ɗan jaridar nan na Saudiya Jamal kashoji Za kuma mu taɓo bikin cika shekaru ɗari da kammala yakin duniya na farko. Sannan mu shiga Najeriya da ƙasar jamhuriyar Nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko wannan shirin ne da batun ficewar Birtaniya daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. A wannan mako mai ƙarewa muna iya cewa da ƙyar Firaministan Birtaniya uwar gida Theresa May ta sha, ganin yadda ministocinta har hudu suka yi murabus. Ga wakilan majalisar ƙasar da jam'iyyarta na ta hura mata wuta duk dai saboda kafewa da ta yi cewa sai ƙasar ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. sai dai kuma kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da ahmed abba ya shirya mana firaminista theresa may ta ce ita dai saboda kishin ƙasarsu take fafutukan theresa may ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a fadar gwamnatin burtaniya ta downing street bayan da ta fuskanci mummunan tarnaki ga gwamnatinta firaministar ta jaddada cewa matsayin da take kai shine daidai inda ta ƙara da cewa ɗaukan matakin da ya dace shine jagoranci ba neman abin da ya fi sauƙi ba. Ga dai kaɗan daga cikin abin da take cewa. My approach throughout Matakan da nake ɗauka ko da yaushe na farko sanya bukatun ƙasar mu gaba ba bukatun wasu ko manawa bukatun na siyasa ba. Ba zan tilasta wa abokan aiki na bin nawa bangaren ba. Za su yi abin da suke ganin ya dace kamar yadda ni ma nake yin abin da na ga ya dace. Ina mai nadama da matakinsu na barin gwamnati kuma ina godiya da hidimarsu amma ina mai tabbatar muku cewar matakin da nake kai shine mafita ga ƙasarmu da the for and al'ummar. Theresa May na fuskantar bore daga jami'an gwamnatinta ganin yadda wasu ministoci suka sauka daga mukamansu yayin da 'ya'yan jam'iyyarta ke neman ganin sun kauda ita daga karagar mulki. sai batun kisan fitaccen ɗan jaridan saudiyan nan jamal kashoji wanda gawar ta sama akan narkar da ita a ofishin jakadancin saudiya da ke santambul na turkiya a yanzu haka dai saudiya ta nuna za a zartas da hukuncin kisa kan mutanen da suka kitse kashe wannan ɗan jarida ita kuwa amurka da ke cewa ba za ta ɗauki wani matakin ladabtar da saudiya ba saboda kyakkyawan dangantaka da ke tsakaninsu ta ce ta kirɓa wasu mutane sha bakwai 'yan saudiya takunkumin kareraya su ga su da majerar jeto da wannan rahoto asusun kuɗin amurka ya ƙara da cewa a cikin makusanta takunkumin zai shafa akwai wasu daga cikin mambobin yarima saudu alkatani da kuma yaron mahir matreb haka kuma ya shafi jikadan kasar saudiya da ke istanbul mohammed alkataibi magatakardan asusun kudin amurka steven munishin ya furta cewa jami'an kasar saudiya da muka dauka wannan mataki dalilin samun hannuwansu a cikin shingillar kashogi da ke rayuwa kuma yake aiki a amurka za su ɗanɗana kudarsu ya kara da cewa ƙasar amurka za ta ci gaba da bincike sai ta samu cikakkun hujjoji kuma ba ta ɗora kowa ba sai waɗanda ake zargi da aikata wannan abin kunya hakan zai sa kotun ta fitar ma masoyiyarsa da zai aura da 'ya'yansa da iyalansa haƙƙinsu wannan kuma zai sa a nan gaba kar 'yan adawar siyasa da 'yan jaridu su ƙara fuskantar irin wannan matsala hukumar shugaban ƙasar amurka donald trump wadda ke da kusanci da masarautar saudiya ta amshe biza ga wasu 'yan ƙasar saudiya 21 da ake zargi da kishingillar hakan kuma ya bayyana cewa wasu hukunce-hukuncen ladabtar suwa abubuwa za su biyo baya idan an ka samu haske a kan wannan shari'a. sai mu ya da zango a paris na kasar faransa kenan inda shugabannin kasashen duniya kusan saba'in suka hallara domin taron zaman lafiya da shugaba emmanuel macron ya shirya bayan bukukuwan kawo ƙarshen yakin duniya da farko kenan shekaru 100 da suka gabata shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi taron zaman lafiya duk da cewa yana birnin Paris, amma kuma ya halarci bikin kawo ƙarshen yakin duniyan na farko. Ga rahoton da Ahmed Abba ya shirya mana na taron tuna yaƙin duniyan na farko. kiɗan sojin da ya gudana wajen bikin cika shekaru ɗari da yaƙin duniya na farko kenan da aka gudanar a birnin Paris. wanda ya samu halartar shugabannin kasashen duniya kusan saba'in. Shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya jagoranci bikin ya kwashe kusan mintuna 20 yana jawabi kan muhimmancin tuna darasin da aka koya a yakin da kuma kaucewa duk wani yunkuri na tashin hankali inda yake cewa. na Ina fata wannan ranar zai bamu damar sabunta adalcinmu ga mamatanmu. Mu yi amfani da wannan damar wajen ba da muhimmanci ga zaman lafiya a ƙasashenmu. domin kuwa mun san sakamakon da ya gabace mu ga gabaki mu shugabannin siyasa da muka taru a nan yau sha ɗaya ga watan nuwamba za mu jaddadawa al'ummarmu nauyin da ya rataya a wuyarmu da kuma shaidawa 'ya'yanmu yadda duniya da ta gabace mu ta kasance mu ƙara ninka fatarmu kan tsaronmu domin kuwa za mu iya kawo sauyi mai amfani. mu haɗu baki ɗayanmu mu yaƙi gurɓatan yanayi talauci yunwa cututtuka nuna wariya da ƙiyayya mun ɗauki wannan ƙuduri kuma za mu yi nasara an dai gudanar da bikin ana yayyafin ruwan sama yayin da angela kijo ta gabatar da waka a wajen Pero a gaida Angela Kijo cikin rahoton Ahmed Abba kenan. Yanzu sai mu tafi Myanmar domin kungiyar Amnesty ce ta sanar da kwace lambar girmamawa da ta baiwa jagoran gwamnatin Myanmar ɗin uwar gida Ausan Suki. Ga Zainab Ibrahim da wannan rahoton. Kungiyar Amnesty International da ke da cibiya a London ta ce ta janye lambar girma da aka baiwa wa San Suu a shekarar 2009 lokacin da sojoji ke tsare da ita ya zama wajibi sakamakon yadda ta shafawa idanunta toka lokacin da ake cin zarafin 'yan kabilar Rohingya. Kome Naidu, shugaban kungiyar ya ce a yau suna nadamar cewar suki ba za ta iya wakiltar muradun kungiyar ba da kuma kare haƙƙin bil'adama saboda haka amnesty ba za ta iya kare dalilan da za su sa suki ta ci gaba da rike lambar girmar ba naidu ya ce tun a ranar lahadi sun sanar da ita matsayinsu na cire mata lambar girmar kuma ya zuwa yanzu bata ce komai a kai ba wannan ba shine karo na farko da ake karɓe lambar girma da aka baiwa suki ba saboda cin zarafin da ake yi wa musulmin ƙasar ta myanmar kai mu lura da harkar duniya saboda na shiga na gani. Dole ya zama. Kuma a inda na zaga duniya, na ga waɗansu suna san ‘yan uwansu waɗansu suna kin ‘yan uwa. Dole ya zama. Yara inda na zaga duniya, na ga waɗansu suna kin ‘yan uwansu waɗansu suna san ‘yan uwa. mu lura da wannan zamani mi da gaske da neman abun kanmu kar mu damu da samun dan uwa Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu fara da zargin da ake yi wa shugaban jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya wato Adams Oshimole. Na bashi toshiyar kudade masu yawan gaske domin ya cusa wasu takara na fidda gwani da aka gudanar ba da dadewa ba. Ga abin da Adams Oshimole ya shaida wakilinmu da ke Abuja Kabir Yusuf. Uh, magana wasa ne wannan. to a gani kashi basani dola miliyɔn biyu in kai kana da dola miliyan biyu zaka je ka ba mutu a baka tiket in ka samu tiket ka kai kasuwa eh, tudu wada tudu nufawa ko eh, kakuri za samu miliyan daya wasa kidi ne shehu sani to bai samu zabe ba ya koma prp shi bai fada ba cewa bai samu zabe ba saboda magana kudi shi ya sani bi da ya faru shi bai ce ba a cuce shi ne saboda kudi wani mutum shine zai ce a ah, saboda kudi ne ka sai a nigeria ka yi labor ka yi aiki ka samu suna wadda yake ka fada suna ka mutane su eh lele akwai mai gaskiya eh, ne su sani cewa tude na aiki masaka na aiki kwadugo masaka na aiki kwadugo kasa gaba daya na yi strike da shi president na da eh, eh, obasanjo kuma muna yi zanga-zanga daga sokoto zuwa maduguri zuwa abekuta zuwa port harcourt duk mutane suna suna eh, duk ma'aikata da eh, masu kasuwa da su banki suna goyi baya ne ba ba giri da zai shiga a ce ba sai ne ba to suna ji tsoro so yanzu suna gari cewa za su hada kaya a lalace suna na ce ya ah, zama ya ci kudi lokacin da ina fada da eh, obasanjo wai ya bani kudi ma'aikata ne to na zama gomina shekara takwas yanzu na jin yunwa cewa za a bani kudi kafin yaki da ya kamata a yi. Ta bakin Adams Oshimole kenan shugaban jam'iyyar da ke mulki a Najeriya APC. Duk da cewa ana hada-hadar siyasa a Najeriya, matsalar rashin tsaro a wasu sassan kasar na ta karuwa A jihar Zamfara alal misali duk da cewa an jibge jami'an tsaro da makamai batun sace mutane ana garkuwa da su da neman biyan kuɗaɗe na fitan hankali har yanzu babu daɗin ji. wannan ya sa muka tuntuɓi sarkin gwandu na sha tara alhaji mustapha haruna jakolo wai shin menene ba a yi ba da ke sa wannan harkan sace mutane a zamfara ke ta'azzara to alhaji garba tsakani da allah ah, mu dai ta roƙo allah ta soki wannan al'amari da muke ciki faɗaɗɗen abu ne an faɗe shi kuma na sha ga muku in kuka dibi littattafan bayan allah na su malam abdullahi shehu dan kodiyo rubutacce ne akwai littafi da ake kira dilil bazin sarautar malam khalilu inda shi mana ali ya tambayi shehu dan fodiyo idan mun kawo wannan zamani me za mu yi hali da ciki wanda kuntatawa ya ce a mai da hankali ana gato alkur'ani ai hasbun lahu ni'mal wakil a yi baki a salihatu shi ne suwan lahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa a yi salati a yi sigafari a yi haukala da hailala sannan da kuma sunan Allah ya latifu idan aka fi wa'in nan insha Allahu idan don Allah a gwada a gani duk masallatai a sa ana yin wannan sai za a samu sabi malam garba mi abu ba an kai soji an kai air force an kai yan sanda an kai ss duka abin na faruwa abin da ke faruwa malam garba shine idan zalunci ya muka wulakanta da addinin mu dai shine mutuncin mu idan muka wulakanta shi to mu zuba da mutuncin mu kenan ta bakin mai martaba sarkin gwandu na sha tara alhaji mustapha haruna jakolo su ma dai shiyar arewa maso gabashin najeriya matsalar boko haram na neman sake dawowa sosai Alhaji Dr. Mustapha Muhammad Mai Kanuri na Lagos. dan tsakanin nan ya je ganin gida jihar Borno kenan, kuma mahamman Salisu Hamisu ya tattauna da shi a Lagos, kuma ga abin da yake cewa. to alhamdulillah inda ka fada kwana na talatin da biyar ina maiduguri na dawo bangare boko haram kasa yanzu akwai damuna kuma ruwan kogi yau shekara hamsin da biyar ya fita ba wannan banan ya fita ba dama yanzu kasan maiduguri gabas nan baki laka ne ba dama mata ya tafi gurin amma duk wannan ma duk dai sojejin suna kokori duk garin da su kawo attack sojeji masu je su ji musu suna kwakwari tun da su suna tafiya da kafa cikin ruwa ma kasa su duka kauyawa ne saboda wannan shi yanzu shugaban soja sun kawo wannan wanda sabin 70 bulama biyu shi da kan shi bai barci gidansa suna kwakwari amma allah ya yarda tun da wannan damunan ya tafi to boko haram sai ya kwashe kashin shi hannunsa kasa bulama biyu ya cira ma harbi yanzu sun hada soja da maharbi damunan nan duka ya kare sun kuna ciyawa nan to allah ya yarda karshe boko haram wannan cikin wata uku damunan ya kare allah ya yarda karshe boko haram zaka ji zaka tambaye ni ce ga abin da yana tafiya mai duguri saboda wanda shi ya saya din ya yarda shine fa wani abu ya faru shine zai je gaba shine jihosi kuma to ban sani ba ko sarki zai iya yana da masaniya ko kuma yana da wani ra'ayi dangane da wato tambayar da dukkan wani dan najeriya ke yi wa kansa wato ita ce shi 'yan boko haram din nan a ina suke shigo da makamansu waye ke ba su makaman wannan maganan ka tambayan ka ina da kyau kuma dole ku dan jarida abun har zuwa yanzu suna fada da boko haram da sojoji ba su fada su ce kaza ga gurin kaza ne abun nan makami zai fita ba kasashe soja sunan shi kilango ne bincike sai dss state security service da dan sanda su ne kuma particularly ma ba dan sanda ba dss wannan riga wannan da kafaɗan nan ina hannunsu dole su ne suna kulle-kulle ina ne makamin yana shiga ina ne yana fita kasa soja suna bakin daga ban sani ba wannan damana an yi noman da ya dace a ce an yi a wannan sun yi kadan-kadan bangare mamuri sun je sun yi noma kuma bangare su mafama sun je sun yi noma kuma wanke sun yi sosai saboda wannan sun yi dai noma dai alhamdulillah wajen da kusa da kwalta-kwalta da To bisa bukatar jama'a da noman da aka yi za a iya wani To alhamdulillah Allah zai jara komi da komi. Yanzu ni da kaina aini ma ina noma. Yau shekara takwas ba yi noma ba. Saboda wannan tun da wannan soja yana na bulama biyu yana mai duguri. Damuna na ya kare to shekara mai zuwa Allah yarda kowa zai koma kauye na sa je yi noma. ta bakin mai kanuri na Legas kenan Alhaji Dr. Mustapha Muhammad. Muna na a jihar Borno domin ga alama har yanzu rikici bai kare ba cikin babbar jam'iyyar adawa PDP dangane da batun tsayar da ɗan takara da ke neman mukamin gwamnan jihar Borno. Malam Bakura Goni Makinta ne shugaban kungiyar Yarwa wanda ya jagoranci mambobin jam'iyyar PDP 'yan jihar Borno mazauna kudu maso yammacin Najeriya kuma ya bayyana cewa barista Muhammad Wakil ne jama'a suka zaɓa amma kuma aka ce an tsayar masu da wani daban. Ga abin da yake cewa. Salamu alaikum sunana Bakura Goni Makinta ni ne chairman na Yarwa Group PDP Support na kasan Yarabawa baki daya mazauna kasan Yarabawa. ina kuka ga pdp chairman ta yadda da abin da kotu ta yanke a matsayin shugaban pdp a borno ina so ya tabbatar da shi shine shugabanmu dan takarar da suka kawo na gubernatorial which is muhammad imam da senator muhammad abba aji borno central kwata-kwata ba 'yan takara ba ne saboda kotu ba tabbatar da ma ciyaman da ta kawo su ba abin da jama'an mu muke so barista muhammad wakil shine sanata namu ina kuka ga inec su yi amfani da abin da mu mutane muka kawo ba abin da wani ya kawo don in ba a yi haka ba a borno kwata-kwata pdp ba ta da candidate din borno central pdp ba ta da candidate din gubernatorial candidate kwata-kwata ba zogon kasa ba ne muna gaya jami'an mu ne ta bi abin da doka ta faɗa ta bakin malam ba kura goni makinta kenan game da wannan al'amari dai kakakin hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya alhaji aliyu bello ya mayar da jawabi game da rikicin ɗan takarar gwamnan jam'iyyar pdp a jihar borno e akwai batun kara da ake magana a kan ɗan takarar pdp daga jihar borno amma abinda kotu ta ambata ba ta yi nuni da cewar hukumar zaɓe kada ta karbi sunan shi ba kuma ai ga tsari wato jam'iyyar pdp ce ke da ikon mika sunan 'yan takararta na faɗin tarayya baki ɗaya kuma tuni ta riga ta gabatar saboda haka idan akwai kara ko korafi idan har karar ba wai alkali ya ce kada kuma zaɓe ta yi aiki da shi ba to kuma zaɓe dole ta karbi abin da jam'iyya ta turo mata kuma ta tsaya har ya zuwa lokacin da kotu za ta yi eh, hukunci ko umarni akan abin da ke gabanta wadin da aka ɗiba don karban sunan yan takarar mukamin gwamna da yan majalisun jihohi daga hannun jam'iyyu ya cika turantar ga watan nuwamba shekara ta dubi da goma sha takwas da muke ciki sai dai baka ce ka kammala karɓa domin ai wannan magana da ake ta jihar borno ta shafi al'amarin kotu ne don haka za a jira a gaya kotu ta faɗa da wani hukunci ta bayar ko mai hukunci ya kunsa ta baki alhaji aliyu bello kenan sai ƙasar jamhuriyar Nijar inda har yanzu da dama daga cikin 'yan siyasa na ci gaba da bayyana damuwa game da wata ayar doka mai lamba takwas da ke bayyana cewa duk wani ɗan siyasa da aka yanke hukuncin ɗauri na aƙalla tsawon shekara ɗaya ba zai sake shiga harkokin siyasa na ƙasar ba sai bayan shekaru biyar. Dangane da haka, Abdullahi Isa ya tattauna da Somana Yakuba na jam'iyyar adawa ta Lumana ta tsohon shugaban majalisar dokokin ƙasar kenan Hamma Amadu. Ga yadda tattaunawar ta kasance. Eh, lamba na takwas wannan mu eh, siyasa ne suke ta sa ciki. Paske eh, lamba na takwas abu ne na an kayyada shi bisa shekara uku. Sun ka zo saboda sun ka ji an ce an kame hamma shekara guda sai sun ka yi shi ansambile sun ka mai da shi shekara guda don mu muna tamani artikel cikin kasa ba a yi shi saboda mutum guda basko eh, wannan yana kawo zidali babba cikin kasa da bai da kyau ba a yi artikel saboda mutum guda shi ne mu ba mu raida da shi ba ba mu faraida ba mu raida jibi ba mu raida gobe alai sumana yakuba za a iya cewa wannan lamari akwai son kai ciki kenan ba tare da an shawarci in ce ga baki ɗaya 'yan siyasa a jamhuriyar nijar ba eh ka san su ba su mai da 'yan siyasa kowa ba su ne adda kasa su ke rawa su ke kidi kansu wannan kuma kasa na jama'a ne mutum ba ka zo ka yi ra'ayin da kai kake so shine za ka yi cikin kasa bayyuwa yau duniya kowa ya yi karatu kowa yawon duniya ko mutanen kauye yanzu sun yi wayo yanzu don ba mu fata wannan ma ya zo cikin wannan cikin afirka ma gaba daya ba mu fata ba mu fata in kana siyasan ka kai siyasan ka amma ba ka ce saboda son rai ka yi karte dan uwanka da, da wani wani abu bayyuwa Rais mana Yakuba kasancewa kun nuna cewa jama'a sun gano cewa akwai kurakurai ga wannan ayar doka waɗannan matakai ko in ce wani mataki kuka doka akai mu matakin da mun ka dauka a kai mu raida ma ne ba mu raida da shi ba wannan magana maganan banza na suke yi mun san wanda ya ce ba a yi da mu shi kuma bai yi alhaji mana yakuba me ra'ayin jama'a dangane da wannan ayar doka jama'a majority sun ce ba su raida da shi ba sato ai ba gaskiya ba ne a zo a sa doka bisa mutum guda cikin kasa ba gaskiya ba ne kasan cote d'ivoire an yi shi kowa ya gani wanda ya koma nace ya kai mutum dubu ashirin da ya mutu saboda wannan abu ba a sa doka bisa mutum guda cikin kasa an kasa ba su raida da shi ba kulle kullen su ne sun kate sun kai abin su can hankalin mu kwance yake tunda alhamdulillah jama'a na tare da mu a gaida sun mana yakuba masu sauraron mu duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin da sashen hausa na radio france international ni garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri.